Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron wajen kuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dadol da kuma niyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 30 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta kare ta zargin cewa tana kokarin kafa dokar dakil 'yancin jaridanci. Kamar kowace ranar Litini Salihu Garba zai shigo da shirin sana da rashin tayi. gida Jibrin kuma zai shigo da shahin jaridun Najeriya. akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran jiya lahadi tsohon shugaban ƙasar zimbabwe ya caccaki jam'iyyar siyasar da ya kafa yana cewa ba zai jefa jam'iyyar zanu pf mai mulkin ƙasar ƙuri'arsa ba a zaben ƙasar da za a yi yau litinin wannan ko shine karo na farko cikin shekaru 38 da mugabe baya takara a matsayin shugaban jam'iyyar zanu pf mugabe dan shekaru 94 da haihuwa ya yi murabus cikin watan nuwamban bara sakamakon matsin lamba daga sojojin kasar mutumin da ya dade yana mataimakinsa dan shekaru 75 da haihuwa emerson mnangawa shine ya gaji mugabe kuma yake takarar shugabancin kasar a yau ko da shike mutane 23 ne suka yi rajista za su yi takarar shugabancin kasar da karshe dai ana kallon takarar tsakanin mutane biyu ne shi munangawa wadda ke fuskantar kalubale mai tsanani daga sabon shugaban babbar jam'iyyar hamayya dan shekaru 40 da haihuwa nelson chamisa mugabe da sauran 'yan takara sun bayyana fatar wato saben zai buɗe sabon babi ga kasar zimbabwe a mali kuma an fara gida ƙuri'u a zaben shugaban ƙasa da aka yi jiya lahadi inda aka ce an yi tarzoma da hare-hare da aka kai da rokoki da barazana da kuma kafa rumfunan zaɓe na bogi shugaba ibrahim bubakar kaita yana neman wa'adi na biyu akwai wasu 'yan takara 24 suke ƙalubalantarsa rahotanni sun ce masu jefa kuri'a ba su fito ba sosai a duk fadin kasar ciki har da bama ko babban birnin kasar rabin masu zaɓe a yankunan kasar biyu ne suka samu katunan zaɓe ma'ana fiye da mutane dubu ɗari takwas ba su samu damar kada kuri'a ba an dakatar da zaɓe a wani ƙauye da ke arewacin kasar bayan da mayakan sa kai suka harba rokoki kusa da wani ofishin majalisar ɗinkin duniya sai dai rahotanni suka ce babu wanda ya jikkata shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar zai dakatar da ayyukan gwamnatin Amurka idan majalisar dokoki bata ware kuɗi domin a gina katanga kan iyakar ƙasar da Mexico ba domin hana baƙin haure kwarara Amurka. Shugaban na Amurka ya yi ƙirarin cewa tilas 'yan hamayya daga jam'iyyar Democrat su goyi bayansa kan kare kan iyaka da zai haɗa da ba da kuɗi domin gina wannan katanga da kuma sauye-sauye masu tsanani ta fuskar shige da fice. amma wani bangare na jam'iyyar republican mai rinjaye tare da 'yan democrat waɗanda kan suke haɗe a baya bayan nan har sau biyu suka yi watsi da kudurorin shige da fice da shugaban na amurka yake kokarin ya gabatar a wani sakon twitter trump ya yi kira ga amurka ta koma amfani da shirin shige da fice wadda ya ba da fifiko ga cancanta yana cewa muna buƙatar mutane kwarai mutanen kwarai su shigo ƙasar mu to labaran duniya yake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani jiya Lahadi ya buga firaministan makwabciyar kasar wato Pakistan mai jiran gado dan wasan kwallon cricket da ya rikida ya zama ɗan siyasa Imran Khan ya buga masa waya domin ya taya shi murnar nasarar da ya samu a zaben ƙasar ta Pakistan ya kuma gayyace shi ya ziyarci Afghanistan. Khan ya karbi gayyatar kuma ya gaya gani cewa zai kai ziyara bayan ya kama aiki a zaman firaminista kamar yadda jaman kasar ta Afghanistan suka faɗa. shugabannin biyu sun yi alkawarin za su yi aiki tare domin su karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu ta fuskar siyasa zamantakewa tattalin arziki da al'adu kamar yadda kakakin imran din ya yi bayani a halin da ake ci kuma an kai tsohon firaministan ƙasar nawaz sharif wadda yake kurkuku asibiti saboda larurar zuciya jiya ladi a kai shi asibiti daga gidan yari bayan gwajin zuciyarsa da aka yi nuna yana fama da matsala kamar yadda ministan cikin gida a lardin punjab ya yi bayani bayanai suka ce an kwantar da shi a sashen kula da masu fama da cutar zuciya kuma zuwa yanzu baya cikin wani haɗari. ranar sha ga watan nan ne a kama sharif da yarasa maryam bayan da suka koma kasar daga ingila dama can wata kotu ta yanki musu hukunci bayan idon su na ɗauri a gidan fursuna saboda ta same su da laifin cin hanci da rashawa a ƙasar girka ƙasar ta fara binne waɗanda mummunar wutar daji ta kashe bayan da wutar ta afka wani yanki wato inda masu wato yan yawon bude ido suke yawan sha'awa ko kuma suke son zuwa wurin yana gabashin birnin athens a makon jiya ne wannan al'amari ya auku jami'an 'yan kwana-kwana sun ƙara adadin waɗanda gobarar dajin ta halaka zuwa 91 kuma akwai mutane 25 zuwa yanzu ba a san inda suke ba ba wutar ta ratsa ta yankin a ranar litinin ta makon jiya ɗaruruwan mutane ne suka halarci addu'o'i na musamman da aka yi a gari da ake kira mati wurin da 'yan yawon bude ido yake da farin jini a gunsu inda kuma gobarar ta fi barna jaman kwana-kwana suka ce galibin mutanen gobarar ce ta halaka su wasu kuma ruwan teku ne ya halaka su yayin da suke kokarin tserewa daga wannan wutar. Sahaba Iman Alu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani dai an yi shekara da shekaru ana takaddama kan doka ko ka'idar jaridanci a Najeriya. Na baya-bayan nan shine batun majalisar fasalta ka'idar jarida wadda ake ta samun bayanai masu cin karo da juna a kanta. don haka wakiliyarmu a abuja madina dauda ta tattauna da shugaban kwamitin kula da harkokin yada labarai da wayar da kan jama'a na majalisar dattawan najeriya sanata suleiman adekwai wanda madinar ta tambaye shi karin bayani kan dokar da ake takaddama a kanta sai ya ce daman akwai doka wanda take gargadar da masu aikin jarida ko suna aikinsu daidai ko ba sa yi daidai a wannan kansu ita ce tana duba ayyukan da suke yi a shawarce su a ga inda suka abin da bai daidai ba suna da ya doka nasu na kansu na cikin gida da ke lura da zaman lafiya tsakaninsu da kuma al'umma da kuma a aikin jarida ba tare da an ci mutunci da cin zalin mutane ba wayannan dokokin soja ne suka yi su kuma a ka'idan kundin dokoki na najeriya duk wani dokan da dama an riga an yi su idan ba masu gyara ko an musu kwaskwarima ba sun zama doka kenan yawancin dokokin nan ana duba su daidai a ga inda za a gyara a kawo yanayin su daidai da zaman demokradiyya shine makasudin wannan dokar da muke ciki wani irin gyara kuke son ku yi mata yanzu gaba ɗaya ma an sauke sannan za a sake sakewan akwai waɗansu inda aka su aya-aya da aka sa da za mai da su waɗansu gabaki ɗaya an sauke amma muhimmin gyaran da na ciki shine maimakon ta zamanto cibiyar da za ta ma masu aikin jarida alkalanci yan jarida su kankansu su ne za su zama membobi na wannan cibiyar ba wai ya zamanto cibiya wanda gwamnati ne za ta yi amfani da shi ta yi ma masu aikin jarida bulala ko wani abu so za su yi zaman kansu da kansu kamar da a wasu sanoyi kamar sanan loya da likita da sauran makamantansu suna da irin wannan dokoki da ya ba su daman su yi zaman kansu da kansu su ma kansu shari'a in sun bacin basira wani wuri da sauran makamantansu wannan dokan illa gyaran da ake so aikin nan mun samu labari cewa akwai waɗanda ke ganin yin wannan doka zai takura ma 'yan jaridu ne sannan kuma ya kyautata ma wasu kamar 'yan bangaren aikin rediyo da talabijin zai kyautata musu waɗanda kuma suke aikin jarida zalla zai takura musu mu yin doka muke yi kuma in za ka ce kada majalisa ta yi doka sai saboda ana shari'a wato kenan ba mu da aiki domin kusan kowane abu rayuwa na duniya nan ana shari'a kan suna nan kowane abu to in ka kawo wannan sai dai ko in kotu ta, ta ba da abin da ake kirawa injunction cewa kada a zauna a kai wannan kuma zai wuya kotu ta ce kada majalisa ta yi doka zai wuya idan an yi kuma komin dokan da muka yi ba zai shawo kan shari'a da ake yi ba domin shi ma dama kundin dokoki na najeriya ta hana cewa a yi doka da za ta zamanto ta hukunce mutane daga abubuwan da mutum ya yi da baya sai dai ta fara daga ranar da aka yi doka inda ba a yi haka ba wani zai iya shige gona da iri wannan haka yake kuma a gaida madina kafin mu ci gaba ga wannan a gaida ɗan hausa a Sudan. To yanzu kan bari mu koma gefe guda Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Salihu Garba ne daga Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Bakinmu na makon jiya, Alhaji Sani Dutsen ma da sanata Aliyu Sabi Abdullahi. da Alhaji Bashir Baba za su ci gaba da firarsu da wakilin murar Amurka da ke Abuja Madina Dauda a kan illa ko rashin illar jinkirin da kasafin kudin bana ya samu. Ga yadda firar tasu ta kasance. Abun ta da wujijiyar wuya, wai daga Januwari dole Disamba. Na wata goma sha biyu in januwari disamba ka ɗauka wata goma sha biyu za ka yi in jun jun ka ɗauka ai wata goma sha biyu za ka yi ai abin da ke ma'ana abin da ya kamata ce ya damu ɗan najeriya abin da ya kamata ya damu gwamnati abin da ya kamata ya damu majalisa yaya aiwatar da wannan abin za ya kasance shin aiwatar da shi wani idon ido za mu sanya mu tabbatar da shi idan ma aka maida shi eh, eh, benin eh, february to february duk watan da aka ɗauka da yadda doka take wata goma sha biyu dinnan nan wannan ya daura Abin da ke matsala kuma abin da ni ya fi damuna shine cewar zama da ake zaman kishiya tsakanin majalisa da abunan da bangaren gwamnati na wannan shine abin da bai kamata ba mu tsaya mu kalli siyasa kowa ya tsaya daidai gurbinsa babu abin da ya damu dan majalisa da ya damuna ya ce shi dole constituency dinsa dole sai an sa kaza an yi kaza yana da kyau ya gyara amma yana da kyau cewar kamin a tafi a samu cewar da ni da ke da kai da kuwa muna aiki ɗaya ne muna wuri ɗaya ne muna kowa aiki ne mu zauna kamin abun nan ya zama doka mun zauna mun amince da cewar da kaza da kaza ɗin nan shine daidai inda abun yake da rauni shine cewa wannan system ɗin na prudential system ɗin da muke yi kowane yana da tunanin cewar ni dole ne in tsauya in ga cewar eh, ni ne gaba a da in kin tuna lokacin parliamentary system abin minista memba ne na parliament memba ne na majalisa haka kuma yawancin abun nan ɗin na 'yan majalisar nan su ne za su zauna su tafiyar da ministries a wannan za a zauna a kalli abun nan cewar ni dinnan da kamar yanzu da sanata kim gaskiya ne sanata shi yana da constituency ɗinsa amma kuma dan house of shi ma yana da constituency ɗinsa nan sanata ya fi girma da wannan amma in kika koma ƙasa kuma ɗai ɗan majalisar jiha shi ma yana da constituency amma duk abin da ba mu fahimta ba duk abu ɗaya muke mawa saboda haka mu zauna mu kalli shin budget din nan kamun ya taho daga hannun executive gwamnatin gwamnati waɗanne ayyuka ne waɗanne su ne ainihin ayyuka waɗanda suka zama na gwamnatin tarayya kada 'yan majalisan tarayya su ɗauki aikin gwamnatin jiha da aikin local government domin ana cewa kokarar ne ko ne su ce ai dole kuma ita federal government ta rage karfinta a wannan ta koma wancan kin gane abin da nake nufi mm. idan kamar yanzu lokacin da muke magana health kamar health gaskiya is a concurrent abin da aiki ne wanda ya kamata local government ya kamata jiha ta ya mm. kamata government ta yi to amma idan za a tsauna a tantamna shin daidai ina ne abin nan ya kamata a tsaya barin dawo ga barin eh da zan dawo gare ka zan ai in kika koma gare shi magana zai nisa kafin watan na so yanda ya magana amma abu ɗaya da nake son faɗa shine mu ba maganan kishiyanci muke duba ba saboda mai ai gwamnati ɗaya ne ko ba haka ba kuma abinda nake so bangare ne na gwamnatin ko eh abinda nake so ayi alakari shine ai oversight da ake magana din nan shine sa ido bisa tsarin aikin gwamnati shugaban kasa in aka zabe shi an san shi kadai ba zai iya raba kansa ko ina ya ce shi kadai ne zai wa'annan ayyukan ba shi yasa zai nemo ƙwararru wanda zai ba amana na su duba masa wayan ayyukan to zababbu aka ba haƙƙin su sa ido wayannan ɗin abubuwan da aka ce a yi ɗin suna yi to abin da nake son masu saurare su gane shine yanda ya yi bayanin maganan kasafin kuɗi inda kamar da constitution ta bayar ana bi yanda ya kamata cece ku ce ma ba za a ji shi ba kuma bari yi bayani na farko a cikin constitution na ƙasa an ce kowane ma'aikaci daga bangaren santarwa daga bangaren eh, majalisa daga bangaren judiciary watan da shari'a kowaninsu in ka zo yin aikinka ka yi la'akari da aikinka ka yi shi yanda ba za ka nuna bangaranci ba ba za ka tauye wani bangare don ka fifita wani bangare ba saboda yin haka zai kawo taza da tsaye zai kawo tashin hankali zai kawo wasu suna zanga-zanga an baka amana ana son ko me za ka yi ka kawo wannan balance ɗin ka tabbatar bangare bangare na ƙasar nan kowa zai amfana da abin da kake son ka yi a cikin constitution kuma an faɗa wayannan kasafi wato shine kuɗi resources na ƙasa a tabbatar an raba shi yanda ko ina kowa zai samu daman ya yi aiki kamar da shi yake faɗi ɗazu wasu su Allah ya ba su ilimi wasu Allah ya ba su ƙwarewa na wasu abubuwa amma idan ba su samu tallafi yadda ya kamata ba kila wa'annan kwarewan nasu ba zai amfana da su ba to a bisa haka idan wa'annan ma'aikatun gwamnati sun zo za su yi budget wanda za su kawo ma majalisa in sun yi la'akari da shi misali muna da jihohi 36 muna da kananan hukumomi 774 eh, duk wa'annan abu ne wanda yake kowa ya sani kuma in kana son ka yi aiki in ka zo kai ka son ka kararraba yadda ya kamata kenan idan an kawo kasafi kowane dan majalisa in ya duba zai ga inda aka yi tanadama dama mutanen da yake wakilci me zai faɗa ba abin da zai faɗa to amma ina son tabbatar ma jama'a yawanci tun da muka shigo misali ba ma ganin kasafi sai ranar da shugaban kasa ya zo ya ajiye shi a majalisa a ranar ne ina zuwa a ranar ne muke ganin abubuwan da ya kunsa akwai tsarin da aka yi a baya inda aka kawo akan samu watan planning officers don da na aiki ni planning officer ne an kawo abin da ake kira medium term sector strategy planning na tabbata shi ya san abin da nake faɗi ko kuma a wancan lokacin abin da aka yi in aka zo wannan lokacin tsarin nan sai a kirawo committee in kamar tsarin agric ne ko bangaren noma sai a kira committee na agriculture sai su zo za su ga abun da gwamnati ke da niyyar yi za su duba inda suke da gyara da za su bayar za su ba da nasu shawarwari za su kawo abun da nasu albarkacin bakin su su sa kenan lokacin da budget zai je zuwa majalisa already duk committees din nan kowa ya riga ya ga abin da ake son a yi ya ba da albarkacin bakin shi an ɗauki abun da su ma suke ganin cewa mutanen su za su amfana an kawo an haɗe aka kawo wannan ita ce magana da nake eh, eh, hajja madina abinda ku shi an bar wani baya yawa ina so ina so ina so maka tambaya da ce eh, shin dangantakan nan mm. tsakanin bangaren zattaswa da bangaren mm, majalisa da take ta tangal-tangal shin za ta shafi wannan harka na kasafin kuɗi a bisa bayanin da sanata ya yi wato ni ku duk kafin mu kai ga wannan hajiya mm. kin ga karin cewa an kara dala shida akan abin da gwamnatin bangaren zartarwa mai eh, eh. akan farashin ga danyen eh, man fetur wannan duk ba wani abu bane ba matsala ba ce domin ai akwai dokar da aka yi dani idan aka ce ga kasafin kuɗi abin da gwamnati ta kiyasin za a sai da gangar mai idan wani abu ya karu a kai bisa doka babu mahalukatan da ya isa ya kalli bangaren zartarwa ya ce ina sauran ranar kuɗin amma daga baya sai aka zo aka yi wata doka wadda ta kirkiro abin da ake kira excess crude account eh wannan asusun eh duk wannan eh, asusun nan wanda duk ranar da ta shigo cikin wannan asusun yake shiga daga baya a rarraba tsakanin gwamnatoci na tarayya da na jihohi da na da na eh, kamar yadda ake yi a yanzu eh kin ji wannan mm. abu na biyu shine tsarin ma da ake bi tukunna a kasafin tukunna ni shi nafi matsala ni shi nafi kuka da shi kashi 75 abin da suke kira eh, eh, da karan expenditure ayyukan yau da kullum manyan ayyuka da kananan eh, ayyuka kananan ayyuka kuma manyan ayyuka kuma kashi 25 yanzu ya kai talatin to ma'adalla ga sanata ya fito mana da bisa tsarin tun da shi shugaba muhammadu buhari ya shigo buhari ya shigo dama cikin tsare-tsare da kuma gyaran da yake son a kawo ya ce ya kamata a fara rage recurrent saboda recurrent shine kamar kudin da kake kashewa yau da kullum sannan capital shine abin da kake amfani da shi wurin yin manyan ayyuka to mun ji bayani da gudu sanata hajji sai ki dawo gare ni in yi bayanin da zan yi bayanan nan na cikin abin da Sani Aminu ya faɗi ɗazu da ya fayyace abubuwan nan mhm. yadda kasafin kuɗin nan ake raba shi daki daki daki da sauransu ainihin manyan ayyuka da ƙananan ayyuka ne da bamu ce ga abin da aka ware musu ba ko ga abin da aka ware wa manyan ayyuka ba dalilin tambayar da na yi kenan yaya zai yi tasiri ne a rayuwar al'umma An shi ne abin da nake nuna miki hajiya gashi ai ina zuwa dai eh, eh, na ji ai ne nake so da mutane to bari in yi miki bayani tunda kin yarda da wannan kashi saba'in kamar yadda ya faɗa na ayyukan yau da kullum kashi talatin manyan ayyuka abin nufi fa shine kashi saba'in din nan za a yi ma'aikatan gwamnati ake wa ba wani ba wani ba za a biya albashin ma'aikata allowance allowance dinsu za a yi 'yan tafiye-tafiye za a sai 'yar kwamfuta a sa a ofis za a sai 'yar kujera da sauran irin waɗannan a nan ne fa kashi saba'in suna cikin kashi saba'in sauran kasa kuma an bar musu shi ne za a yi manyan ayyukan eh, eh, kasa eh, ina zuwa ina zuwa to indira mana tukunna ka bar ni indira tukunna sai kai gyaran ka sanata na babban abin da yake da mahimmanci ki duba hajiya shine idan kika tattara ma'aikatan gwamnatin kasar nan kafatanin su tun daga kan shugaban kasa a kololuwa a gwamnatin tarayya har zuwa jihohi 36 da muke da su kama kidire har kananan hukumomi fiye da 700 ɗin da muke da su duk wani wanda yake karbar albashi daga lalitar gwamnati daga kan shugaban kasan zuwa kan masinja na ƙarshe mai karbar albashi mafi kankanta a waɗannan eh, rukunoni da na lissafa in kika tattara su ba su kai kashi uku daga cikin ɗari na al'ummar najeriya ba to me yasa za a ware musu kashi saba'in cikin ɗari na ayyuka kashi nawa wato na gwamnatin tarayya ina zuwa gwamnatin eh. tarayya eh nan ne ina ganin kamar kashi biyar shine ake magana in ka dubi federal government kenan amma idan ka hada da jihohi da wasu a yafi haka jama'a zan yi sallama da ku a nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon abu da Chubahiro Diodine da suka taimaka da sauti. Ni Salwa Garba ke maku fatan alheri kasance cikin ƙoshin lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar the nation jaridar kuma da turaituwa daya daga cikin manyan labaran ta cewa shugaba muhammadu buhari ya umarci kungiyoyin da ke goyon bayansa da su dakatar da yakin neman zaben da suka fara domin bin dokan hukumar zaɓe ta ƙasa sanarwar da mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin yada labarai femi adishina ya fitar sai kuma da Vanga da ta rawaito cewa an kama wani dan Najeriya dan shekaru 46 mai suna Emeka doko a kasar Amurka. Jaridar ta da Vanga ta ce an Najeriya wanda yake da fasfo ɗin kasar Amurka a yanke masa hukuncin shekaru hudu a gidan yari bayan da aka same shi da aikata laifukan zamba na 419 inda ya nemi ya tamfari gwamnatin Amurka zarautar kuɗi haddara Amurka dala dubu ɗari tara. Yanzu dai akwai wani ɗan Najeriya mai suna Chuka bono wanda ake nema ruwa a jallo bayan da ya arce sai kuma jaridar daily trust ɗaya daga cikin manyan labaran take cewa wata kotu a ƙasar amurka ta yi watsi da ƙarar da wata ƙungiyar 'yan biafra ta kai gwamnatin tarayya a ƙasar ta amurka ƙungiyar fafutukar samun 'yancin 'yan ƙasar biafra wato indigenous people of biafra ita ce ta shigar da ƙarar gwamnatin tarayya tare da wasu jami'anta guda goma sha biyar inda take neman a biya ta makudan dalolin ƙasar amurka a matsayin diya cikin waɗanda ƙungiyar ta kai ƙara da har da babban hafsan sojojin najeriya laftanar janar tukur buratai da daraktan hukumar tsaron cikin gida lawal daura da tsohon speto janar 'yan sandan najeriya sulaiman arese da kuma magajinsa ibrahim idris da gwamnonin abia da anambra sai jaridar sahara reporters da ake bugawa ta yanar gizo jaridar kuma da ta rawaito gwamnan jihar cross river ben ayade yake zargin 'yan tawayen kasar kamaru masu neman kafa kasar ambazonia da kuma gwamnatin kasar kamaru da laifin shigo da makamai cikin najeriya ta wasu haramtattun kan iyakoki guda 27 jaridar ta sahara reporters ta ruwaito gwamnan na kira ga jami'an tsaro da su yi tsaye wajen sa ido da kuma kawo karshen su mogan makamai da ake yi zuwa cikin gidan najeriya daga kasar ta kamaru ita kuwa jaridar da son ta ruwaito cewa 'yan majalisar dokokin jihar ekiti sun tsame kansu game da wani rahoto da ake bazawa cewa suna da niyyar tsige gwamnan jihar ayodele fayoshe daga kan mukaminsa jaridar da sun ta rawaito wasu 'yan majalisar dokokin jihar ashirin da uku na cewa ko kaɗan babu ƙamshin gaskiya game da wannan rahoto ƙarshen sharhin jaridun na wannan safiya kenan baban yashi firin amurka daga lagos ta gaida baban yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu Salamu alaikum muri Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina kira da shugabannin kasashen Afirka na ecot taron da za ku yi lome don Allah ku tattauna tashi tashen hankulan da sun kada mu Afirka da cin hanci da rashawa da mulki gado don Allah ku yi gaskiya sai Allah ya taimake ku. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Audu mai zora Kampala malamadorin jihar Jigawa. ra'ayina da zan bayyana ne game da shugaban majalisar da tije bukola karaki game da tsayuwar wani da i shi baya jam'iyyar pdp shi baya jam'iyyar adc to ina so in bai saraki shawara don Allah don annabi ka bar jam'iyyar APC domin mutanen nan su samu sukuni yadda za su gyara jam'iyyar su tunda kun ce jam'iyyar PDP za su koma kayar da ne wasu 'yan majalisar da tv da nan filai sun koma jam'iyyar PDP amma kai ka komawa domin ka ci gaba da yawa jam'iyyar APC zagon ƙasa to ta Allah ba taka ba. Assalamu alaikum suna na Baffa Haruna Damba na faɗa bajo ga garkuwar ƙungiyar muryar talaka. Alhamdulillah ala kulli hal a yau dai ina so in ji kira ga gwamnanmu na jihar gombe alhaji ibrahim hassan dan kwambo da kuma sanatan mu bayero da kuma dan da kuma yar majalisar mu na yankin na faɗa da dukku mama shafi majalisa haji baba da dan majalisa kawo musa da shugaban karamar hukumar na faɗa cewa su gaggawa su kai wa al'ummar ƙauyen mu na can yankin da ba agajin gaggawa domin kuwa ruwan sama yana ci gaba da rarake garin yana ci gaba da kawo kururruka. kyauta Allah shi kyauta yanzu kuma ga sahabu Imam Aliyu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. jiya lahadi zuwan shugaban kasar zimbabwe ya caccaki jam'iyyar siyasar da ya kafa yana cewa ba zai jefa jam'iyyar zanu pf mai mulkin kasar kuri'arsa ba a zaben kasar da aka za a yi yau litinin wannan shine zaɓe na farko cikin shekaru 30 da mugabe baya takara a matsayin shugaban jam'iyyar zanu pf mugabe dan shekaru 94 da haihuwa ya yi murabus cikin watan nuwamban bara sakamakon matsin lamba daga sojin kasar. mutumin da ya daɗe yana mataimakinsa dan shekaru 75 da haihuwa emerson mnangawa shine gaji mugabe kuma yake takarar shugabancin ƙasar a yau a ƙasar mali kuma an fara ƙida ƙuri'u a zaben shugaban ƙasa da aka yi jiya lahadi inda aka ce an yi tarzoma da hare-hare da aka kai da rokoki da barazana da kuma kafa rumfunan zaɓe na bogi shugaba ibrahim bubakar kaita yana neman wa'adi na biyu akwai wasu 'yan takara 24 suke ƙalubalantarsa rahotanni sun ce masu jefa ƙuri'a ba su fito ba sosai a duk faɗin ƙasar ciki ko har da bamako babban birnin ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar zai dakatar da ayyukan gwamnatin Amurka idan majalisar dokoki ba ta ware kuɗi domin a gina katanga kan iyakar kasar da Mexico domin hana bakin haure kurara cikin kasar ba. To nan muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi sahabu Imam Aliyu da ya karanto mana labaran duniya da wanda haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyan mu na wannan lokacin Jan Ellison. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa ku huta lafiya.